assalamu alaikum har ila yau dai maman sidra tana nan so ga kofi cream kun san da bam da kofi na fuska sai dai na jiki to ga kofi cream mun kawo wannan yar uwa ina mai son fatanki fatan ki ya tibis ya kyau ya cire miki wani rashes ya sa ki ya kyau yayi glowing ba tare da ya yi irin farin nan na bleaching ba to ki amfani da coffee cream sannan kusa wani abu hadda mai fuska fa yana yi mai da tsohuwa yarinya ne shi kan shi sannan yana gyara fuska yana sa ta laushi da kyan gane shi Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, bakar shuka kashi na 26. inda dabin da bindigar da ta fito da ita daga gidan ajilal lokacin da ta tsare shi ta ce sai ya sake ta ta nufa daidai inda ta karami mai zurfi ta binne bindigar ta tsugunna ta soma haƙawa da duk hannayen ta biyu bayan tana zubar da hawaye sai da ta rami mai zurfi kana ta iske inda bindigar take ta ɗauko ta tana da lafiya a losamul kama a lokacin ta binne bindiga sai da tun kasa da ke jikinta hannayenta na rawa duk da kiwon da take sanyi ta gwada harba bindigar don ƙara tabbatar da lafiyarta ta harba lafiya lau tana yi ta miƙe ta nausa ta shiga neman ajilal A bangaren Ajilal kuwa bayan ya bar wajen boka na goje gidansa ya wuce kai tsaye. Tun daga nesa ya fara danna mai gadi Hon. A rikice mai gadi ya fito daga banɗaki da ta zuge a hannu yana ɗaurawa. Jiki na tsumai hangamewa a ajilal Gate. A inda ya shigo gidan da mugun gudu ya ba mai gadin tabbacin da bai buɗe mishi gate ɗin ba. Haka zai dannu mota ya balla gate ɗin. kurfi mota bai tsayi ba don a karkashe yi fakin. Ya nufi falo. Yana sa ƙafa ya dake ta da ƙarfi. Yana banka kofar daidai Halima ta araha. ta ɗaga hannu za ta kifa wa alhaji basan mari cikin matsanancin zafin ya janye abban yana faɗin a kula hali mata araha har ki soma a razana ɗaukan da ta kalla a jalal cikin tsantsan tashin hankali ni mamaki yadda ake na san asalin sunan ki ko ba ma ki fara mamaki ba sai na sanar da ke boka na goje ne ya aiko ni wajen ki ki faɗa min asali na me boka na goje ya aka ka san shi ina ka gan shi ta faɗa bakinta da rawar tonuwa asiri bai mata magana ba ya sanya hannu a cikin aljihu ya ciro ruwan da boga na goje ya bashi ya watsa abba a fuska don haka nan ya ce ya yadda da dukkanin maganganun na goje ya kuma tabbata akwai lauje cikin nadi. ruwan ya taɓa jikin abba kanshi ya sara ya sanya hannu ya dafe kanshi haɗi da sakin gigitacciyar ƙara sosai kan abba ke juyawa yana ganin wasu abubuwa cikin idanuwan shi da kanshi ya yanke jiki ya faɗi jikin shi ya ɗauki wata irin karkarwa kamar wanda aka juna a electric kankace kwabo gumi ya jiƙa wa abba jiki sharkaf kamar wanda aka sheƙa wa ruwa wani idanuwan shi na farfarfar ya daɗe a haka kafin jikin shi ya saki saka me kai mishi kashe shi za yi a babu abin da ne mishi sai taimako daga yau komai ya kare komai ya zo ƙarshe don haka ki sanar da ni asali na tun kafin na kai ki ƙasa aisha fatima alhaji basan ya faɗa cikin sanyin murya a'a a'a hakan ba za ta taɓa faruwa ba halimatu ta faɗa a hukace tare da faɗawa kanshi tana girgiza shi tana faɗin babu wata aisha ko fatima anan halimatu ce kaɗai anan karka tuna komai please alhaji karfa mun asiri kar ka dawo cikin hayyacinka ka tunanin ka ya dawo dan Allah jimawan ganin arha ya sa Alhaji Basan buɗe idanuwan shi a hankali sauke idanun shi da ya akanta ya sa shi yin frigate tare da ja baya na faɗi ke ba ki da hankali ne me ya kawo ki jikina cikin fushi ya miƙe na kiran Fatima Aisha kuna da kuka ba Halima tana taɓa ni Hajiya Umma kina ina wai ina mutanen gidan nan ne ya faɗa yana leƙa kicin ko ba kowa ne ya sake tambaya na leƙa ɗaya daga cikin bedrooms ɗin gidan ina yaran gidan kai Salim mujahidin aliyu zakiya shahida kuna ina ne cikin matsanancin tausayi da mamakin sunayen suwaye abin shi yake kira ajila ne nufi inda alhaji basani yake yana liƙe-liƙe neman iyalin shi da hajiya umma mahaifiyar shi ya kamo shi yana faɗin amma gidan nan ba kowa fa daga ni sai ke sai mama sunayen ya kake kira juwa alhaji basani yana faɗin ban gane gidan nan ba kowa ba ban fahimci abin da kake nufi da sunayen suwaye nake kira ba fatima mata ta ce ita ce uwar gidana sai aisha amarya hajiya umma mahaifiya ta ce kai ɗin waye ban san ka ba yaro ban taɓa ganin ka a gidan nan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me na guje bani na watsawa abba ko dai hauka ta abba ne abba ne ne fa tilan ɗanka a tilal ba ka gane ni ba To shi shalaji ba sani yana faɗin tilan ɗanwa ni ba daɗi na haifa ba Ya'ya na takwas yaro ban san ka ba ban taɓa ganin ka ba kai ko me kamar da kai ban sani ba Abba idan baka gane ni ba ita ma mataka baka gane ta ba ya faɗa yana nuna halima da araha me kai yaro shiga taitayinka wace ce matattawa wannan da kake gani mai aikin gidan nan ce ba matata ba cikin rashin fahimta da ɗorewar kai a jilala mayar yadda kallon shi ga mahaifiyar shi ya ce wai me yake faruwa ne ki warware mana kullum da kika yi ajilal me ka watsawa alaji me ka zuba mishi da kake neman birkita min kwakwalwar miji miji alaji ba sani maimaita a fili tsayo shi gyara sosai yana kallon fuskar ta kallo ɗaya za ka yi wa ajilal ka saran shi ya kai ƙololuwar ɓaci ya kalli cikin ƙwaya idan ta ce mama boka na gucin ne ya bani ruwan yace na watsa mishi ne kaɗai taimakon da zan yi mishi na fitar da shi daga cikin duhun da yake ciki rizitum rizitum gaban ta yi mummunan faduwa tsananin matsanancin tsoro da kiɗima ya sa da ilayen jikin ta ɗaukarwa da girma kap kap kap cikin masifa da raguwa ta shaƙo da riga a what kace ce me baka da hankali ka san me kai to idan baka sani baka sani ka tono kayyan kanka daga ni har kai ka jawo mana ruwan da ka saki ba iya ne kaɗai ke ci ba har da kai Fizgi Adila ɗalji ba sanya daga hannunta, yo yadda muguwar shaƙa. Ya ɗaga ta sama da hannu ɗaya. Idanuwan Halima da suka farfito waje ƙuru-ƙuru. Wata irin mahaukaciyar tsawa ya daka mata yana faɗin. Ina mata na da ‘ya'yana da mahaifiyata, ina kika kai min su? Wahala da azaba ya sa idanuwan ta zagowa, gumi da majina suka jiƙa mata fuska. Cikin harkuwa kamar zai fasa mata dodon kunne, ya sake cewa, ina na? Ina mata na, ina yarana da mahaifiyata? Ganin tana shirin mutuwa, ya sa Jalal riƙe hannun Alhaji basan tare da faɗin, ka saki ta abba matarka ce kuma ita kaɗai ce za ta fayyace mana komai ta fitar da mu daga cikin duhu idan ka kashe tuwa zai faɗa mana waye abin naka wace ce matar tawa ba mata ta bace yar aikin gida na ce kuma ni ba abban ka bane ban haife ka ba dan duk dangi na babu mai kama da kai kafsa amma baƙaƙe ne kai kuma ga kanin kamar falarabe ta ina na haɗa jini da kai har na zama abban ka juyawa ga alimata arha da ke riƙe wuyanta tana kakarin amai na wuya zaki ki min bayani ko sai na turmushe ki zan yi zan yi ta faɗa a galabaice muna jinki faɗa min ina mahaifiyata da yarana da matana sannan ki sanar da ni dalilin da ya saka wannan zabiyan yake na da mahaifin shi yake kuma danganta ni da ke bakin tana ruwa ta soma magana Alhaji ban sani da matan aure biyu Fatima ita ce uwar gida tana da yara biyar sai Aisha amarya tana da yara uku suna zaune ne da mahaifiyar shi a gida ɗaya bayan rasuwar mahaifin shi sai dai faɗin ta daban sai jikokin ta mata biyu da ke zaune a faɗin shahida da zakiya amma duk compound ɗin gida ɗaya ne alhaji basan tsayayyen mutum ne a gidan shi mai magana ɗaya tak wanda idan yi magana ɗaya da wuya ya canja haka idan ya saka gaban shi gabas babu abin da ya ya saka shi ya karkata kalan shi ba wai mutum bane bauɗaɗɗe mai wuya sha'ani ba a'a mutum ne shi mai faran faran da iyalan shi don halladu da bala yake yi da yaran shi tare suke cin abinci gaba ɗayansu duk a lokacin ba zai wuce shekaru 25 ba amma Allah ya yi mishi arziki don zamu iya cewa gadon arziki wajen mahaifin shi da yake shi kaɗai tal iyayen shi suka haifa yana da shekaru sha bakwai aka yi mishi auren fara da matar shi fatima bayan ita tana da shekaru goma sha uku ta haifi yan biyu sai ɗaiɗai uku yana da shekaru ashirin ya aure aisha ita ma allah ya bata yan biyu haihuwa fari sai ɗaya lafiya lau suke zaman su babu kishi balle bakin ciki da hasada a tsakaninsu suna zaune da juna bisa gaskiya da amana da zuciya ɗaya babu mai cutar da wani idan ɗaya ta samu maganin mata sai ta san wa ɗaya haka idan alhaji basan ya faɗa da ɗaya gaba ɗayan suke haɗe mishi kai har hajiya umma haɗin kai kam gidan alhaji basan ba a magana don gora na kwanakin ki ne kika ga hankalin shi ya fi karkatuwa ga ɗayar ko kuma kika ga ita ɗayar tana da buƙatar mijin sai ɗayar ta yafe musu kwanan kwananta tare suke girki da gyaran gida haka shirya yaran makaranta duk bala'i mutum bai sai gane mai girki ba haka dubbin ƙwaƙwafin mutum bai iya gane ga yaran wannan ɗakin ga na wannan ɗakin rana ɗaya suke shawarar ya kamata alhaji ya kawo musu mai aiki don aikin gidan ya yi musu yawa ga aikin shirya yara takwas zuwa makaranta ga aikin abincin karin kumallonsu ga na lunchbox ɗinsu ga gyaran gida da aikin girkin abincin rana da na dare sai ya zama da ba su da lokacin kansu sai da suka shawarci hajiya umma ta amince musu don ba karamin tausaya musu take yi ba don ma sun sama bayan sun sanar da alhaji basan magana mai aikin tsalle ya dire ya ce fir shi gidan shi babu magana mai aiki ko kusa dan shi bai yadda da masu aiki ba kuma bejin ma zai iya cin duk wani abu da ya fito daga hannun mai aiki babu yadda ajiye aisha da fatima ba su yi da shi ba amma ya ƙi ya ce bai san zancen ba sun kai wata biyu suna roƙon shi haɗi da yi mishi magiya amma allambaram ya ƙi amincewa hajiya umma suka samu suka sanar da ita don ta sanya baki sun san ita kaɗai ce za ta saka shi yin abin da baya so dole ba ta tsaya binta kanshi ba ko ta shawarce shi ba ta yi wa kawarta magana don ta ga tana da masu aiki har biyu kawarta ta ce kar ta damu za ta bincika mata insha Allah sati ɗaya da yin magana aka kawo musu Halima da Araha Halima da Araha cikakke yan bariki ce kuma yan duniya ta iya duniyanci dan zai ta shekaru da kai ba gane wace ce ita ba auren ta goma sha bakwai amma duk cikin su babu inda ta haihu dan wani auren ma a daren farko ake sakin ta duk cikin auren rakin da ta yi babu wanda ta yi shekara in ba auren ta na fara ba Alhaji sam yana ganin arhaiji kwata kwata ba ta yi mishi ba dan haka ya tsalle ya dire sai ta bar gidan amma matan shi da Hajiya Umma suka matsa mishi dole ya haƙura bayan ya yi mata kashe da lafiya lau muke zaune babu wata matsala dan haka karki kokarin haifar min da matsala a gida ta amsa da insha Allah sanannen ladabi da biye Halimatu ya saka ta shiga kowa a gidan babu mai ganin aibin da sai faɗa alkairanta ta kama aikin ta hannu bibiyu don ba rike ma har abin da ba aikin ta bai yi take yi ta kame gida ta rike gagam tunda Halimatu ta dora idanunta akan Alhaji Bassan ta san shi ne irin mijin da take mafarkin samu babban burin da bai wuce ta mallake shi ba farkon abin da ta fara yi shi ne kokarin shiga tsakanin matan gidan da yaran ta raba kansu don taka ne za ta samu dama amma duk da ta so ta cusa ta shiga tsakaninsu Allah bai ba ta iko ba Da haka ta mayar da aka halitta kan Alhaji Bassan don mata iyayen da babu riba ta riƙa yadda mishi da tsiraici wai ko ya ji sha'awarta ya kawo kanshi abin da bata sani ba shine Alhaji Bassan ƙyanƙyamin ta yake yi kusan ganin ta bai sanyi yadda ka san dodo haka yake ganin ta ganin ta yi ta yi ta kasa yasa ta je wajen ƙawarta kowa ya bi kowa ya bi irin halin da ya saka da araha bayan ta gama karanta kowa ya bi matsalarta ta kwashe da dariya haɗi da tafa hannu ta turo dan kwalinta gaban goshi shadi da faɗi lalle araha akan dan wannan abin kika tsaya kina ciwon kai to shari hawayenki dan kin kawo damuwarki inda za a magance miki ita tashi maza mu dangana da boka na goje dan shi kadai ne zai iya biya miki buƙatar ki cikin gaggawa aikin shi kamar yanka kuka sha yanzu magani yanzu a'a to tashi mu mika. ko da suka je gidan boka na goje ba tare da sun yi mishi bayanin komai ba ya sanar da su abin da yake tafa da su ya ba su magani ya ce da tabbatar ta bashi ya ce suka amsa haɗi da yin godiya kasancewar ita ke girki a gidan ya saka bata sha wahalar samun damar zuba mishi a abinci ba ta ta zagaye cike da faɗuwar gaba akan idan ta yi cokali ya kai bakin shi ya ci. ya manta bai yi bismillah ba abincin da dara a cikin shi ya yanke jiki ya faɗi gaba ɗaya gidan aka kan shi hankalin kowa a gidan ya yi mugun tashi har da masu kuka sai da wajen awa ɗaya kana ya barbaɗo ko da ya farka da wata irin matsananciyar soyayya raha ya farka tun daga wannan rana ya soma bata hinti na soyayyar shi amma ta yi baris da shi yadda ka san ta san me yake nufi ba tun yana koyewa har abin ya baskara ya fi ƙarfin tunanin shi don haka ya fito ya fayyace wa kowa matan alhaji sa sun shiga cikin matsanciyar damuwa da zallar tashin hankali ba ba su gama tsinkewa ba sai da suka binciko halinta babu yadda ba su da shi ba amma fafur ya ƙi alhaji na san fushi kake da mu don ka hana mu ɗaukar ya aiki amma muka matsa har sai da hajiya umma ta kawo mana ba da yadda da amincewa ka ba mun sani ba mu kyauta ba amma mun yi maka alƙawarin ko aiki zai kashe mu za mu jura ba za mu sake zo maka da maganar mai aiki ba baki ya taɓi hadi da faɗin kanku ake ji sai ku ta yi in yaran ku ne amma ku sani aure kan babu fashi ne da halimatu wai alhaji ka san wacece ce matan nan kuwa ka yi bincike a kanta to idan baka yi ba mu mun yi maka dan mu san da mijin me yake soyayya kuma da wa za mu zauna wallahi alhaji aure goma sha ki talla da kata ki shiga taita yinki wallahi idan baka ba kuma ki ta igiyoyin auren ki yanzu Aisha za ta yi magana Fatima ta yi saurin rufe mata baki tare da faɗin Allah ya sanya muku alkhairi ka ji shashin cin banza kai in ba auren ku a auro ku sakar karin banza sosai zuciya aisha ta kawo wuya da haka ta juya ta fuskanci shi ido cikin ido fatima ta yi saurin janye ta tana faɗin ki rabu da shi ba a cikin hayyacin shi yake ba sama nake cizo na ce muku sama nake cizo gaji mun yi maka uzuri hajiya umma ma kwata abin bai yi mata ba amma babu yadda za ta yi gani irin mugun haukan da yake ya saka ta shafa wa kanta lafiya sati biyu da faruwa abin aka ɗaura auren alhaji basan da halima ta araha tun daga wannan rana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙaura daga wannan gida dan babu irin cin kashin da Hadimatu Arha da Alhaji Bassan ba sa yi wa Aisha da Fatima. Fiyar Hajiya Umma ba a bata ba. Ta saba kullum zai fita sai ya biyo ya gaida ita. Haka ma idan ya dawo faɗin da yake fara shiga. Da daddare ma na wajen da yake hira, wani lokacin ma sai ta yi bacci yake tafiya. Amma yanzu sai ta sati bata gan shi ba. Yaron gidan kam an mai da su kamar boye-boye, komai na gidan ya canja. Da farko-farko ana raba kwana kafin daga baya aka daina ya koma kwana da Halima da Arha dindindin. Yayin da sauran matan ko oho iskancin su ko a gaban kowa yi suke ba sa wani boyewa ba dai sayawa ko gaban yara ne da hajjiya umma yin abin su suke yi da hajjiya umma ta nemi taka mishi birki zai yi wa halima ta arhate ta ci mata mutunci sarranta a gaban shi bai ce komai ba matan gidan su zama sai zaman dole suke yi zaman 'ya'yansu dan sun san muddin suka fita suka bai 'ya'yansu wata rana sai dai a ɗauki su don haka suka zauna zaman haƙuri tare da zuba sarauta Allah ido. Rana ta ƙarshe, ran da Halimatu Arha da Aisha suka yi faɗa, duk da babu yadda Fatima bata yi da hana Aisha ba, amma ina zuciya ta rufe mata ido rum ta zage saka ci uwar juna alhaji na shigowa bai ba a san komai ba idan karawa aisha saki dan faida nan aisha suka sake rufewa cikin tsananin bacin rai da kuna zuciya aisha ta kalli alhaji basan ta ce akan wani ɗan akuyan ka sake ni wace ba ta da kamun kai karo mai aure goma sha bakwai gandalalliya ya kwanta ce mage akan ta kake mana cin kashi har mai da ta durƙusa ta haife ka anya za ka ga dai ko ba sa ɗaya daga cikin ɗan aisha ne ya rugo da gudu ya kira hajiya umma ta suka dawo da yaran hannu ya daga zai mara aisha hajiya umma ta yi sharaf ta riƙe hannun shi tana faɗin ƙarya ta yi ba haka ba ne tunda wani lalatacce yarinya ta shigo gidan nan komai ya lalace ya gantale kai kanka an gurɓata maka tunaninka da arhana tsaye har da a kirge tana girgije girgije yayin da fuskar take ɗauke da shu'umin murmushi hajiya ki kama kanki ki kuma riƙe ki. kar in yi abin da bai dace ba ki sa ana yamu ɗiɗi da ni a freedom radio ana yawo da hotuna wato ni fa gidan da na lura bakin ciki ake yi min daga na samu kwanciyar hankali da nutsuwar ruhi shikenan sai hasada ta shiga da ban san daɗin aure ba sai yanzu ni ba yanzu na san nayi aure ban san daɗin jima'i ba sai yanzu da duk shirme ake yi min babu abin da aka iya ishin mu miji sai hauka ga warin gaba ga gaba a bushe ɗaya kamar takarda wani abin ba taɓa sanin ana yi wa miji ba sai yanzu da na faɗa hannun mutum da san ta kan sarrafa miji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu a gaba na kake wannan maganar basan hajiya umma ta faɗa hawaye na gangaro mata a ah, wai nan ne bayani da babban makini kini yadda ki gane ya faɗa yana kawar da kai Fatima da Aisha da ke tsaye kamar an dasa su suna kallon Alhaji Basan da cin mutuncin da ya musu gaban idan yayansu bakin ciki ne ya sa Fatima durƙushewa haɗi da fashewa da kuka rabu da su kin ji zo mu tafsa mu dora daga inda muka tsaya Hajiya Ummu ta kalli Aisha tana goge hawaye ta ce kake sake ki gidan nan ko dan ni da ki?" Don Allah alfarma nake roƙon ki dan Allah Aisha Aisha da ke tsaye tana jin tamkar ta cin dawo gaba ɗaya gidan wuta kowa ya huta ta sauke ajiyar zuciya ta faɗin zan sanar da mahaifina duk abin da ya ce shi kenan to kada ya kira shi yanzu da daddare sai ki daga musu hankali ki bari sai gobe da safe sai ki musu bayani Aisha kam ji take aran da koda rayuwarta ta dogara ne akan wannan gidan sai ta bishi yau dole ko gidan uban da ya haife ta ne yau ba ta kwana a cikin shi Fatima ta san halin Aisha sarai ta haka ta dago kai daga durkushin da take ta ce dan Allah kar ki tafi dan Allah kar ki tafi ki banni cikin wannan bakin bala'in ne kadai dan Allah Aisha mu bi ɗan uwa ne tun kan Fatima ta game rufe ta Aisha ta so mu girgiza kanta Aisha muddin kin dauke ni uwa kuma kin dauki Fatima ƴar uwanki to ina baki umarnin ko zaki tafi ki bani sai gobe kan da kawai ta iya dagawa Hajiya Umma dan bakinta ba zai iya farta komai ba a halin da take ciki babu wanda ta yi magana ta shike bedroom ɗinta yaran da uku da na Fatima guda uku suka bi ta Fatima ta so ta bi ta Hajiya Umma ta ce karki bi ta ki bar ta sai ta huce tukunna cikin dare mata araha ta biyo duhun dare ta da ta jefa wa aisha da yaran duka shida na ta na fatima ugu kalanzar din fetur ta wando ta kyasta a shana ta jefa musu ta mayar da wundan ta rufe dama ta riga ta rufe ƙofar ta waje inda ba za su iya buɗewa ba cikin bacci aisha ta ji ta kasa yin numfashi ta yi taitai numfashi amma abu ya faskara kukan yaron da ta ji ya saka ta buɗe idanta ihu suka soma yi ita da yaran wanda ya farkar da kowa da ke gidan alhaji Musa da ya kasa da gudu don azatan shi halima da arha ce saboda da ya farka bai ganta kusa da shi ba a babban falon gidan suka haɗu da hajiya umma da fatima da halima ta arha yana ganin ta ya sauke ajiyar zuciya da faɗin ta gode wa allah baki wacce da gudu suka yi ɗakin aisha amma saboda ƙarfin wutar ko kusa da ɗakin sun kasa ƙarasawa babu yadda alhaji ba san da ma'aikatan gidan basi ba wajen balle ƙofar bedroom ɗin amma abin ya gagara gana ke sa aisha rungumi yaran shidan ta rufe su a jikinta tana kuka yaran na kuka a gaban gidan kowa suka kone kurmus tun ana jiyo irinsu daga cikin ɗakin har aka ji shiru fatima kan kusan cewa ta yi har sabo dai saboda tashin hankali duk da kawarwa alhaji ba san hankalin shi hakan bai hana shi shiga mummunan tashin hankali ba hajiya umma kam yanke jiki ta faɗi ƙasa sai da aka kai ta asibiti jinin ta yi mugun kawa ranar sadaka bakwai da yamma Halima ta arha ta fakaici idan kowa ta jara goyi yaran fatima biyu da suka rage da yake ƙananan ne sosai ba su da wayo ta jefa ɗayan cikin tankin ruwa ta jefa ɗayan cikin sokawai har dare babu wanda ya kula da rashin giccin yaran saboda halin da ake ciki ga kuma yawan jama'ar da ke shigowa ga gaisuwa sai da za a kwanta bacci aka nemi yaran sama ko ƙasa aka rasa a gidan nan bayan kula suka sake tashi aka ba zama neman yaran amma babu su babu alamun su hankalin Fatima ya kai ƙololuwa wajen dogon zama ta zama kamar zarariya har karfe uku babu wanda ya rasa a gidan sai can kalima da Arha ta nisa tare da kallon mai gadin da direbar ta ce kun duba cikin tankin ruwa da sun kawai kuwa a'a hajiya suka faɗa cikin girmamawa da ɗari ɗari don yanzu kowa a gidan ya shiga taitayin shi ku je ku duba mun san yaran yanzu ba ji suke yi ba suna iya zuwa wajen wasa to suka je suna barin wajen hajiya umma na riƙe da fatima tana rarrashin ta don haka nan jikin fatima ke bata wani mummunan abu ne ya faru da yaranta kuma tana ji a jikinta kuma menene ya faru yana da alaƙa da halima ta araha ihun mutanen da suka fito duba yaran ya tabbatar musu da ba lafiya ba da gudu gaba ɗayansa suka yi wajen hamir gadi ya tsamo yaron daga cikin tankin ruwa wani direban tsaye a gaban sukawai jikin shi na rawa cike da matsanancin tsoro ya kasa koda kwaran motsi fatima ta fada kan gawar ɗanta ta kankame shi haɗi da fasa wani ihu mai ciwo da yake fitowa daga ƙarƙashin zuciyarta alhaji musam tsaye yana hawaye ya kasa yin komai gashi yana ji yana gani gidan shi na tarwatsewa amma babu abin da zai iya yi a kai idan hajiya umar ke kuka wiwi hannu aka ya sauka akan teba kallo ita yi mishi da sanda matsala bakinta na rawa muryarta na sarkewa ta ce lafiya muhammad sai lokacin kowa ya kalli wajen ban da fatima bakin shi na rawa wani da kila yin jikin shi na tsima saboda tsafa firija ya ce ga shahida nan cak fatima ta tsayar da kukanta tare da ɗago jajayen idanuwanta da sauke su akan mamul kwaminin duniya tsaya mata ya cak yayin da ƙwaƙwalwar ta yi hutun wucin gadi ta ya buɗe wani irin firgici mai gaurayi da ke ƙasashiyar zuciya na shigar ta wani iri ke ji abin kamar a mafarki kamar ba gaske ba ji da ke yi abin tamkar almara a ce cikin sati yaran da biyar sun mutu duka ga aisha da yaran da uku sun mutu anya abin da da lafiya ne rubi ta da suka rufe da ta bushe hau wani tararin bala'i da ke ji wani ta na yi mata yaji kamar an saka mata tiyar gas a halin da take ji bata ki duniya a ce kowa ya mutu ba tabbas yau da a hannun da ƙawo yake da ta busa an tashi duniya kowa ya huta ji take kamar ta ta ga namun jikinta hake kare. ta cikin kunnen ta take jin ana buga mata gangi cikin rufewa ido ta dabi hade mata arha ta daga ta sama ta buga da kasa ta yi tsalle ta haye ruwan cikinta da soma dukan da hukace da hannu bibi take dukan duk inda ta samu a jikinta alhaji basanji yayi kamar rayuwar shi take kokarin raba shi da ita yayi kan fatima da duka ita ma ta kuma masa da cizo da yakushi wani tana kai mishi duka gaba ɗaya da fatima ya gama rufewa a hukace ta shi da gudu ta wawuro wuka ta kan alhaji basan da halimatu dama an ce mai hakuri bai iya fushi ba ta hukace musu dubar murara wallahi sai kin ga me yasa kika kashe min yaya sai kin faɗa min akan wani dalili kika kashe Aisha da yaranta ko ki mun min ko na gidan duk mutum dan uwarki shege ya tsoho karo matsafiya ki Fatima ki dawo hayyacinki ya zai halimar da ka sharai. ba in kishi ne kawai ke damin ki ki so ki mata share. kishin wa wa zan yi wa kishin kai kowa musan kai zan ce ka dawo cikin hayyacinka saboda kai ne baka cikin hayyacinka an kusan maka da gaba ɗaya tunaninka da sanin ya kamata ka ka zama makaho baka iya ganin gaskiyar da ke gabanka shanyayye dusari kawai cikin zafin ya daga hannu ya mara Fatima Hajiya Umma ta riƙe mishi hannu haɗi da girgiza shi ta ce ka dawo cikin hankalinka bansan ina tunaninka da sanin ya kamata ka ina mutum daga ka ta tafi bashi da kini umma da nuna mishi ɗanyen kai Fatima ta faɗa a haukace tana buga tsalle kamar za ta tashi sama saboda tsabar bala'i da zai ce shara aka yi mata ya aka ta san yaran suna cikin tankin ruwa da su kawai kuma ya aka da aka duba aka su a ciki yau aka kawo yaran gidan ko yau aka haife su a gida da sai yau kaɗai za su je wajen tanki da su kawai me yasa tun da suke ba su zuwa wajen ba sai yau dama ina zargin ke kika cin da wuta a ɗakin Aisha Fatima Masim yi daka mata tsawa. Ta faɗa ɗin ko ni ba za a kashe ni ne yadda aka kashe Aisha. Idan bacin da musu ta aka yi ba me kai galan da ashana ɗakin. Wallahi ko za a kashe ni ma sai na barin ƴaƴana da jinin Aisha ko me za ka yi. Ko da kai sai na tsaya a gaban shari'a ba wannan ballagazan matar taka ba. To wallahi ba a gida na ba. Gidan kaɗin banza wannan har gida ne? Banza kawai sha sha sha. Ni ke zagi Fatima. An zage ka ɗin ko ta tsiyar za ka yi ta faɗa tana cizon leɓe tare da zaro ido tana hankaɗa shi baya na ka fi son ɗan tasha ko an gaya muku ba mu iya tashan cin bane a'a to ba a gida na ba wallahi ki je na kul kar ka so mu furta wannan kalmar in doce zaka furta wannan kalmar ta saki to wannan ce hajiya umma ta faɗa tana nuna halima da araha ai da kin bashi ya karasa umma sai me dan ya sake ni dama me zan yi da wannan katarran auren nashi da ya ta bayyana da shi me ma za a zauna a wannan kuntataccen gidan me zan tsinta a cikin shi wallahi ko ka sake ni ko baka sake ni baka sani na gama zama da kai dama da na zauna na ɗauki cin kashi dalilin yara ne tunda kuma duk an kashe su shi kenan. ba sauran zama kuma zama tsakaninmu da auratayya ya ƙare abin da zai sa ba zan tafi yanzu ba saboda a yi yara na tara a gidan ubansu kuma da ba haƙƙin su a gidanka daga yadda za ka kuma da fito duniya da tona maka asiri a sarar rishen yinye kawai ta ƙarasa magana haɗi da sunkuyawa ta ɗauki gawar shahida da ke caciɓa da gashi dan ta badar mai gadi ya shiga cikin soka auye ɗin ya ɗauko ta hajiya umma ta ɗauki gawar mujahid ta bi bayan fatima a kunnan umma halima da ta ce munafuka banza kuma bayan ta zungai Amma ba ta juyo balle ta yi magana. A rana aka yi wa yaran tara aka kai su gidansu na gaskiya. Fatima da kanta ta yi wa yaranta wankan gawa. Ranar sadaka bakwai Fatima ta fita ta kai ƙara Halima da Arha Human Rights. Bayan ta dawo da yamma aka kawo Alhaji Basan takarda ana neman Halima da Arha ofis ɗinsu. Aiko Alhaji Basan ya shiga zazzaga ruwan tijara yana ta watsi man nasi wai shi an kai mishi ma da gara. Hajiya Ummu ta hana Fatima da tanka mishi Da haka tun da yake ruwan rashin mutuncin shi, ba ta ce mishi uffan ba har ya gama. Tun daga zama na farko, ta Arha ta gane ba riba. mutum aka cigaba da wannan zaman sai ta je gidan yari, ko ma a kashe ta. Dan haka ta ƙudurni ya kashe Fatima. Dan ta san mutum Fatima tana taka doron kasa tana numfashi sai an kashe ta ita ba. Alhamdulillah, ta haɗin zakar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na 27. Ku ci kasancewa ta tsakar gida, ku tura da kuma ra'ayin ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko ba Haka zalika, ku time sharing a group ɗinku na da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.